A unguwar Dezibon da ke nan birnin mai akwai waɗansu iyalai da suke aikin kira na yin makullan motoci da motuna da dai sauransu a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci. Mun yi tattaki a wajen Abdu Turaki ɗan sunsu yana ɗaya daga cikinsu ya bayyana mana yadda suke yin wannan sana'ar. Muna kiluluwa kamar na kofurfor da na motoci. Ta kai shekara tamanin ko ɗari da ana yin sana'ar ganam ta ƙira daga kakanmu don sun so aka ce mai. Har ya zo da ubanmu saraki har yanzu ga mu mu ne jikokin dan sun su muna ka aikin yanzu can da shi kakan na wanda kun ga da wannan sana'a menene yake kakanmu shina yin kurwa da shina yin mundaye shina yin bindigogi don yanzu haka in ka zo gidan kallo duk bindigar da ka gani na mize national kakanmu ya yi ta aikin ne akwai baiwa cikinta ko furfor sai an kawo mana shi nan sai mu amshi takardun mutum mu buɗe shi mu yi makile mu tambaye shi wani irin communism yake so mu rubuta da takarda mu bashi ita mota in kilanta ya karye ko kuma ya ɓace yaya ne ake yi sai ku yi wani sabon kile to in kilanta ya ɓace mu zo wajen mota mu buɗe kontak mu ɗebe shi daga mota sannan shi ma kontak ɗin mu bubuɗe shi mu ga wada haƙurin nan suke sai mu bi shi haka nan in Allah ya so mun ka yi shi duk inda yaka aiki da mota kuma shi na aiki wani ƙa'idodi ne ake bi idan mutum ya zo yana sa ai mai kilif to lalle su police su sun ka kawo mana babbar littahi sun ka ce muna duk wanda ya zo nan ba mu yarda da shi ba mu amshi takardu yi mu rubuta kuma in miliyar ka ka bamu in dai ka kawo mana hoton kile ba mu yi ne in mun ka gaya ma ka kiya mu sa ka da hannun polis ko mu ce ka je komsira ka amsu takarda ta ba da izinin a yi mawon kile? nawa kuke samu misali da wata a'a ba mu kidanya tunda abin da ka samu shi na za ka je ka ɗauka ka ci da iyalinka shi dai kile na mota akwai wanda muka yi jika biyu ɗari uku in kilan moto na kun muna yi ne jika to shi kuma kilin ɗin ko furfuwar bai wuce jika goma sha biyar zuwa ashirin cinikin da muka samu na ko furfuwar ba kullum ba ne kana yin wata guda wata biyu kakin ma ka samu ko furfuwar guda motuna ana ɗan samu tunda suna ɓacewa suna kallewa